أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد يوم كمر كل الله سبحانه وتعالى يا ساك داود مو وانا رانا الخميس لا يقوة رمضان ألف دريه 36 wacce ta yi daidai da goma sha takwas ga watan yuniyo shekara ta dubu biyu da goma sha biyar muna nan a cikin yardan allah da son sa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin alkur'ani muna kuma kan tafsirin suratul araf a jiya mun kwana a aya ta goma sha bakwai a cikin wannan sura wannan karatu kamar yadda muka faɗa a baya yana zuwa ne daga jami'u abi ubaida bin jarrah wanda yake nan cikin garin kaduna akan titin bypass to gabanin mu fara karatu insha Allah akwai tambayoyi da suka zo kamar haka an ce mu fara gabatar da tambayoyi saboda fa'idar za ta fi gamewa akan a bari sai an tashi wannan mai tambaya ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam don Allah a gaya mani menene hukuncin mai wasu wasi a gurin sallah ko a gurin alola ko kuma mutum ya ga kamar kayan shi ya samu najasa kuma ba shi da tabbas akan hakan da fatan malam zai amsa na gode to irin wannan wani mutum ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi tambaya makamarciyar haka ya ce inna shaitana yulabbisu alayya salati wato shaitan yakan zo yakan cuɗanya mani sallata sai in gaza karatu in na ɗauko sura sai in yi shakku haka take koko ba haka ba ko kuma a'a daga wannan sura in tsalle in fada wancan sura wato ba na iya samun yaƙini kan abin da nake karantawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wannan wani shaidani ne da ake cewa khanzab aikinsa shi kuma wato yakan zo ya jefawa mutum wasu wasi a cikin zuciyarsa sai ka yi alola kaga kamar baka yi ba sai ka yi bayan gida kaga kamar baka yi tsarki ba sai kai sallah cikakkiya amma kaga kamar akwai ta waya a cikinta to annabi alaihi salatu wassalam sai ce idan mutum daga cikin ku ji irin wannan abinda zai yi sai ya karanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ya tsittar a hagunsa zai karanta haka sau uku sannan kuma zai dinga yin haka duk sanda ya ji irin wannan wasu wasu ya kama sa ko da ko a cikin sallah yake wannan shine maganin da annabi ya bayar sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan ibn al-qayyim al-jawziyya rahimahullah wani mutum ya taba zuwa masa da irin wannan mas'ala sai yace da shi to ka daina sallah gaba daya yace kace in daina sallah yace eh mai yasa saboda kai yanzu ka zama mahaukaci domin mutumin da wasu wasi ya aura ba bambancin sa da mahaukaci sai dai kila shi baya tsince tsince domin idan kana kusa da shi yana iya yin alola sau talatin yana iya yin tsarki ya jika wandansa yana iya yin sallar azahar sau talatin ko arba'in kuma shi gani yake daidai to a duk sanda mutum ya samu irin wannan na wasuwasi na raka'a yana tunanin na yi raka'an nan koko ban yi ba to malamai abin da suka ce yabni alal aqal sai ya gina akan karanci misali kamar yana sallan azhar ya riga ya raka'a sa hudu sai yana tsammanin kai bata kai raka'a hudu ba to ya gina akan karanci ya dauka misali raka'a uku yayi ko kuma ya dauka raka'a biyu yayi sai ya tashi ya ci ko guda biyun in ya gina akan biyu ne idan kuma akan uku ne sai ya tashi ya ciko guda ɗaya sannan ya yi sujjada bayan ya yi sallama ina fata muna fahimta to wannan shine bayanin da malamai suka yi wato game da mutumin da wasu wasi ya aura kuma muna fata Allah subhanahu wata'ala ya mana tsari da wasu wasi domin akwai mutumin da na sani ko kuma yaron da na sani wanda in na gansa ya tunkaro sai na ji gabana ya tsinke saboda duk bayanin da za ka yi masa ba zai gamsu ba don wasu wasun ya riga ya aure shi zai ce maka malam menene hukuncin mutumin da ya alola ya ji abu ya zuba sai ka ce da shi to ka bari ka ɗauka ba abin da ya zuba saboda ka matsalarsa sai ce maka to ai na ji abin ne da yawa an ce maka ka basa sai ce ka ce in bashi kada in sa ruwa ka bashi to yaya zan yi da sallata ba an ce in mutum ya ji haka sai ya maka tambaya arba'in kan matsala guda daya to wato lalura ce kwarai da gaske shi yasa ibn al-qayyim yace ka daina sallah rahimahullah me yasa yace saboda kai bambancin ka da mahaukaci baka da bambanci saboda duk bayanin da za a maka ba za ka fahimta to za mu ci gaba da karatu insha Allah malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah subhanahu wa ta'ala yana mana bayanin yadda shaidani ya fito na fito da shi alaihi la'anatullah bayan ya zo ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya tambaye sa menene dalilin da yasa na ce a sujjada ga wannan halittan da ni na halitta kai kace ba za ka yi ba yace ana khairun min ni na fisa alkhair don ma abin da ake nema ni na fisa don haka babu dalilin da zai sa in durƙusa in sanya goshi na in yi masa sujada Allah subhanahu wata'ala ya ce to tunda abinda ka zaba ma kanka kenan sauka daga gidan aljanna domin duk mutumin da akwai daidai da miskala zarratin na girman kai a cikin zuciyarsa aljanna ta haramta gare sa shi ma ya haramta ga aljanna ba zai shiga ba ya kamata shi dan ya tuba ya ce ya Allah kai mani gafara bai yi ba sai ce to Allah ina neman kai mani alfarma guda daya shine kai mani jinkiri zuwa ran da za a busa kaho Allah subhanahu wataala ya ce an yi maka sai yayi rantsarantse ya ce to zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza to Allah subhanahu wataala sai ya kara jaddada masa qala khruj minha mad'uman madhura Allah subhanahu wataala ya ce to ka fita daga gidan aljanna kana kaskantacce kana abin wulakantarwa malamai sun yi bayanin suka ce akwai bambanci tsakanin za'ama da kuma zamma wasu suka ce kamar ibnu zaid rahimahullah ce da zamma da za'ama ma'anan shi daya shine zargi ka fita kana wanda ake zarga matsoran kana kaskantacce wasu suka ce a'a idan aka ce maz'uman bi ma'ana ma'iban ka sauka daga gidan aljanna kana abin aibantawa abin wulakantarwa laman tabi'aka minhum wallahi domin kaman yadda shi ma ya rantsuwa Allah subhanahu wataala shi ma sai ya rantsu laman tabi'aka minhum wallahi duk wanda ya bi ka daga cikin su bayina kenan la'amla na jahannama minkum ajma'in wallahi sai na cika wutar jahannama da kai da su gaba ɗaya. saboda irin yadda ya baiwa Allah subhanahu wata'ala martani haka Allah ya bashi martani a can cikin suratul sad in ka koma Allah sai ce da shi qala fal haqqu wal haqqa aqul laman tabi'aka minhum la amla anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in wato duk wanda ya bi ka da kai da su duk zan dunkula ku gaba ɗaya sanya a cikin wuta amma abin da zai baka mamaki abin da zai baka ta'ajibi shedani wannan abu bai dame shi ba menene yasa saboda shi har kullun yana neman abokanan da za su shiga wuta wanda za su yi ihu cikin wuta tare waɗanda za su dawwama a cikin wuta tare waɗanda za a ƙona su a cikin wuta tare da wannan muke iya fahimta har kullum shi lalatacce yakan buƙaci abokin lalacewa domin har kullun lalatacce yakan yi faɗa da nagartacce mai yasa saboda yana jin haushin don me za ka zama nagari ne in zama lalatacce na sha buga irin wannan misali da yawa da za ka samu mashayin taba ko mashayin giya ka ce da shi da Allah wane taimaka mani da naira hamsin yau tun da na tashi ban karya ba da sai ya yi kyashin ya baka domin yana jin haushin kai za ka amfana in ka ci abinci za ka ƙoshi za ka yi kumari za ka yi tagomashi don haka sai ya bakin cikin ya baka to amma da za ka karkata ka ce to don Allah sai mana karar sigari idan da za a ce kara ɗaya ɗari biyu ne ba zai yi ƙashin ya sai maka ba saboda har kullum shi lalatacce yana buƙatan abokin da za su lalace tare sannan kuma har kullum mai hali yakan tsammaci kowa irin halinsa gare shi idan kai nagartacce ne kakan yi tsammanin kowa ma nagartacce ne idan kuma mutum lalatacce ne yakan yi tsammanin kowa ma lalatacce ne irinsa a don haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce laman tabi'aka minhum la'amla anna jahannama minkum ajma'in wallahi duk wanda ya kuskura ya bi ka daga cikin bayi zan dunƙula ku gaba ɗaya, sai na cika wutar jahannama tare da ku muna fata Allah ya mara tsari wa ya adam wa ya adam Allah subhanahu wata'ala bayan ya saukar da shaidani daga gidan aljanna sai ya waiwaya ya kira annabi Adam alaihi salatu wassalam wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka aljanna wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqrabu hadhihi ash-shajara fatakuna min adh-dhalimin Allah subhanahu wata'ala bai halitta mutane hakan nan ya basu ba kara zube annabi adam kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaura masa alkawari to mu ma hakan nan kuma ya kama mu da alkawari a ya insanu an yutraka suda shin mutum yana tsammanin a bashi ne kara zube ba za a ɗaura masa nauyi ba ba za a tuhumce shi da wani aiki ba ba zai yiwu ba Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce wa ya adamu kun anta wa zaujukal janna ya kai adam ka zauna da kai da matarka a gidan aljanna malaman lokaci suna cewa akan ce zaujatun akan ce zauju amma azauju shine afsa shine yafi a larabci sai dai a lokacin da aka samu laps idan ya zanto misali zai rikirkice a rasa gane tsakanin zauja da zauju to sai a ce ainihin azaujatu a sanya ta'o amma idan ba za a samu rikici ba za a iya gane wanda ake magana da shi to zauju ake cewa ba zaujatun ba ina fata muna fahimta shi yasa qur'ani yace wa ya adamu uskun anta wa zawjuka aljanna ya kai adam ka zauni aljanna da kai da matarka fa kula min aidu shaytuma ku ci daga tudda inda kuke so a cikin gidan aljanna amma ga sharadi guda daya wala taqraba hadhihi shajara kar ku kuskura ku kusanci wannan bishiya fatakuna min az-zalimin idan kuka kusance ta za ku kasance daga cikin azzalimai malamai sun kai ruwa rana an samu daga ibn abbas radiyallahu anhuma ya ce wannan bishiya ita ce shajaratul karm ma'ana bishiyan inabi a wani kaulin kuma aka ce a sumbula zangarniya maganganu ne dai waɗanda babu wani nassi sahihi wanda ya ce ga irin bishiya amma abin da qur'ani ya ce kar ku kusanci wannan bishiya saboda babu wanda zai ci ta in ba azzalimi ba muna fahimta Allah subhanahu wa ta'ala cin kasa yana cewa وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وتقابش يدي كزونا دؤ أبن دكوك قداما أجكين جدا الجنة كتي أما وانا بشيا كاركو كسانشيتا سبودا إن كن كسانشيتا زاو كسانشيتا كتكين الظالمين da wannan muke iya fahimta mu ma idan ka ɗauki halin da muke ciki Allah subhanahu wa ta'ala ya shata wasu dokoki ya bar mana wasu dokoki ya ce ga abin da nake so ku yi sannan kuma kaza da kaza kada ku yi a don haka don mutumin da ya bar dokar Allah subhanahu wa ta'ala ya je ya aiwatar da abin da shi ransa yake so to wannan ya taɓe ya kasance daga cikin azzalimai to amma mutumin da ya daidaita ya tsayu inda aka tsaye da shi sannan ya hannu inda aka hane shi ya kuma yi abin da aka sa sa to fa ulaika humul muflihun waɗannan sune waɗanda suka samu rabu na fa waswasa فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما قولي عنهما من سوآتهما وقال mun karanto a jiya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba mu labari shedani da kake gani ya tsaya duk wasu hanyoyin da ya san dan adam yana iya cimma buri na alkhairi wanda zai kai shi aljanna ya tsaya a hanyar musuluncin ka idan ka saba masa zai kawata maka yace kai zaka tsaya ka bar addinin iyayenka da kakanninka tsohon addini wanda aka sansa in ka saba masa ba zai haƙura ba zai zo maka ta hanyar hijira ya ce kai ne za ka yi hijira ka bar iyalinka da ƙasarka da samanka da arzikinka idan ka saba masa kai hijira zai yi dakonka ta hanyar jihadi jihadi na dukiya ko kuma jihadi na rai ya ce za ka tafi a kashe ka dukiyarka ta salwanta matayenka a aure sannan dukiyoyinka a raba ma magada annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace duk mutumin da ya kokari ya bijire ma shedan akan irin waɗannan miyagun hanyoya to alƙawari ne wurin Allah subhanahu wata'ala zai shigar da shi aljanna kaga annabi adam alaihi salatu wasalam Allah subhanahu wata'ala ya riga ya shata masa ya ce ga aljanna ka je ka zauna duk inda kake so ka juya abinda kaga dama ka ci amma sharadi guda ɗaya. akwai bishiya guda ɗaya wacce yake ya haramta Allah subhanahu wata'ala ya ce karkace wannan bishiya shedan sai ya zo fa waswasa lahum ash-shaytan shedani sai ya jefa musu waswasi don ya tabbata a cikin muslim rahmatullahi alai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce inna ash-shaytana yajri min ibni adam majra dam shedani yadda kasan jini na gudu a cikin jiyojin dan adam haka shedani ke na so ya shiga yana juyawa a cikin jiyoji a don haka a wani hadisin cikin sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace dan yana zuwa wa ɗayan ku yace wane ne ya halicce ka wane ne ya halicci kaza wa ya halicci kaza har ma ya kare yace da kai man khalaqa rabbak wane ne ya halicci mahaliccinka dan yana sa mutane irin wannan wasi. a don haka sai ya musu jifa da wasi, shi sa shi shedan din da kansa daga cikin sunayensa bayan iblis bayan shaitan Allah ya kira shi alwaswas mai sanya suwasi qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri naffasati fil 'uqad a cikin suratul nas yace alwaswasil khannas mai sanya waswasi mai boyewa saboda zai maka jifa da waswasi sai ya koma ya boye kai dai baka gansa ba bare kai fada da shi zai maka jifa da manya-manyan maganganu waɗanda kai da kanka ka san inda za ka furta maganganun nan za a yi maka hukunci da kafin a ce kafar musulunci don haka sai je fawaswasa lahuma shaitan shaitani sai musu jifa da wasu wasi da annabi adam da hawa li yubdiya lahuma domin ya bayyanar masu ma wuriya anhuma abinda aka rufe masu min sau'atihima na daga al'aurarsu an samu daga ibnu abbas radiyallahu anhuma ya ce ya kasance al'aurarsu haske ne babu wanda ke ganin al'aurar wani annabi adam alaihi salatu wasalam baya ganin al'aurar matarsa matarsa din ma kuma ba ta ganin al'aurarsa don haka suna rufe cikin asiri amma shaidani sai ya zo li ya lahuma domin ya bayyana masu ma wuriya anhuma abinda aka rufe tsakankaninsu min sau'ati imanin daga al'auransu wa sai yace ma rabbu kuma ba wani abu ba ne ya sanya mahaliccin ku ya hane ku an hadhihi shajara daga cin wannan bishiya illa an takuna malakai face Allah baya so ku kasance daga cikin mala'iku au takuna minar khalidin ko kuma Allah baya so ku kasance daga cikin masu dawoma a cikin wannan gida ya musu wannan bayani kaga in bacin hukunci ne wanda Allah subhanahu ta'ala. ya rubuta shi kuma ya kaddare haka din nan kaga shedani ba zai fi annabi adam wato ba zai fi Allah son annabi adam ba saboda ba shi ya halicce shi ba Allah subhanahu ta'ala shi ya halitta sa da hannunsa sannan ya yi masa busa da ainihin ikonsa yace ga abinda nake so kai ga abinda bana so kai amma shedan sai yazo yace a'a ba wani abu ba ne Allah ya sanya ya kar ku ci wannan bishiya ba karahiyata an takuna malakan kawai Allah baya son ku kasance daga cikin mala'iku ne saboda don wanda ya ci wannan bishiya yakan rikide zama mala'ika au takuna min al ko koko a'a Allah subhanahu ta'ala ya hane ku ne daga cin wannan bishiya domin baya so ku kasance daga cikin masu dawwama cikin wannan gida idan ka koma can cikin suratul taha قال ya adamu هل adulluka على shajaratil الخلد wa mulkin la yace ma annabi adam shin bazan nuna maka wata bishiya ba bishiyan nan duk mutumin da ya ci daga wannan bishiya zai dawwama a cikin wannan gida ba zai fita ba sannan kuma ba zai taba talauci ba talaucin shi ba zai yanke ba ina fata muna fahimta saboda Allah kuma ya riga ya gaya masa wannan magana wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba illa iblis aba sai shedan ne kawai yaki wa qulna ya adam uskun anta wa zawjuka aljanna har zuwa karshe da kace inna laka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wa la tasha ba za ka yi kishi ba ba za ka yi talauci ba ba za ka yi tsaraici ba ba za ka yi wahala ba annabi adam Allah subhanahu wa ta'ala ya masa wannan magana amma shedan sai ce a'a ai wannan zama da za ku yi a wannan gida yana da lokaci amma da zaran kun ci wannan bishiya za ku dawwama sannan matsayin ku zai koma kamar matsayin irin na mala'iku ina fata muna fahimta to gashi na wa qatalahuma inni lahum wa qasamahuma sai ya rantse masu da Allah inni lakum laminan nasihin wallahi ni innan ina daga cikin maimako nasiha muqasama anan idan ka koma sar malamai suna ce mufa'ala la ya'ti illa min at-tarafain baya zuwa sai dai daga bangarora guda biyu zaka ce qasamtuhu fa qasamtuhu fa ana uqasimuhu nayi jayayya da shi dan mutum baya jayayya shi kadai sai dai wani ya fada shi ma ya fada qalu ya nuhu qad jadaltana kai jayayya da mu saboda mun fada kai ma ka fada sai malamai suka ce to wa qasamahuma sai ya rantse masu da Allah mukasama ba ta zuwa sai ta bangarora guda biyu shin ya rantse ne su ma suka rantse ko ko a'a ya abun ya faru malamai suka ce qasama bi ma'ana aqsama sai ya rantse domin ba lalle bane mufa'ala ya kasance daga cikin bangarora guda biyu ba Allah subhanahu wataala yana cewa wa ka'ayyin min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulihi fa hasabnaha hisaban shadida wa azaban ukra sai muka yi mata hisabi hisabi mai tsanani kaga hasabnaha fa'alnaha shin ma'anan maganan Allah ya musu hisabi su ma sun masa hisabi wannan magana ba zai yi ba a shekenan kaga muqasama wato takan iya zuwa ta bangare guda daya ayi amfani da ita to shine abin da shedan yayi wa qasama huma ya rantse masu da Allah inni lakuma laminan nasihin lallai wallahi ni innan ina daga cikin mai muku nasiha ba wai ina muku magana bane dan cutarwa ba ba ina muku magana dan bana kaunar ku bane ba a'a ina muku magana ne magana irin ta wanda yake kaunan ku shi yasa masu iya magana suke cewa wa qasamahum billahi jahdan la antumu aladdu min as-salwa idza ma nashuruha wato muqasama ya rantse masu da Allah an samu daga Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma ya kasance yana da bayi da yawa duk bawan da ya kasance yana da ƙwazo wurin sallah da azumi sai ya ‘yanta shi sai aka ce da shi ai waɗannan bayi suna yaudaranka ne abdullahi ɗan umar radiyallahu anhu ma sai ce man khada'ana billahi khada'na la don mutumin da ya nuna mana Allah ya ce mana don Allah yake yi ko da ba haka yake nufi ba in dai Allah ya nuna mana to za mu yadda duk abin da ya nema za mu bashi saura kuma ga me za mu bashi ga Allah subhanahu wa ta'ala to shi ne abin da shi dan yayi. saboda annabi adam bai ɗauka cewa mutum zai iya rantsuwa akan ƙarya ba don an ce man kana halifan falyahlif billah don mutumin da zai rantse ya rantse da Allah wa man ulifa lahu falyarda duk kuma mutumin da aka rantse masa da Allah ya yarda da abin da aka faɗa to annabi adam shedan ya rantse ya ce wallahi ni innan ina daga cikin mai muku nasiha kaga tun da Allah ya kira kaga shi a nashi tunanin babu dalilin da zai sa ba zai yarda ba don haka sai ya yarda sai ya aminta to gashi nan فدلاهما فلما فذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان Wa Allah ce fadallahu ma bi gurur shedani sai ya kusanto da su da yaudara in an ce dalla yana ɗaukar ma'anoni da yawa ma ya ƙarfafesu su bi gururin da ruɗi ko ko dallahuma ya kusanto da su bi gururin da yaudara ko kuma dallahuma ya aikar da su bi gururin da yaudara duka yana iya ɗauka summa fata fatadalla fa kana qaba qausaini aw adna a lokacin da ya tabbata sun rudu ya riga ya yaudare su falamma zaqa shajara a lokacin da suka dandani wannan bishiya wacce Allah subhanahu wata'ala ce kasu dandane ta badat lahumu sau'atuhuma al'aurar su gaba ɗaya sai ta bayyana sai suka zame tsirara saboda da ba wanda ke kallon al'auran wani hawa'u ba ta kallon al'aurarsa shi ma alaihi salatu salam baya kallon al'aurarta amma suna cin wannan bishiya da Allah subhanahu ta'ala ya ce kada a ci al'aura gaba ɗaya sai ta bayyana wa tafiqa sai suka fara yaqsifani alaihima min waraqil janna suna dinke wa kansu al'aurarsu daga itatuwan aljanna in an ce khasaf wato shine mai gyaran takalmi shu shaina sai su kamo wannan ganye su kamo wannan ganye suna dinkewa suna kokarin su rufe al'aurar su wanadahuma rabbuhuma mahalicin su subhanahu wata'ala sai kira su ya adam ni tafir ni ne kake gudu qala sai annabi adam yace inni istahyaytu naji kunyanka ne ya Allah alam anhakuma an tilkuma shajara shin ashe ku biyu din nan ban hane ku ba daga wancan bishiya ashe ba na ce kar ku ci ba amma to dan ku riga kun ci aikin da aka riga aka hukunta ya zarto wa aqul lakuma ni zan ce da ku inna shaytana lakuma lalle shaytani gare ku aduwwun mubin mai kiyayya ne mabayanin kiyayya gare ku ayoyi da yawa sun mana bayani ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر don mutumin da zai bi sawo taku tiki irin na shedani shedani yana umurtan sa ne da miyagun ayyuka alfasha da munkari ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha' wallahu ya ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla shedani yana muku tattalin talauci yana muku tattalin bala'i yana muku tattalin jafa'i shi Allah subhanahu wa ta'ala yace ya ayyuhalladhina amanu inna ash-shaytana lakum aduwwan fattakhidhuhu aduwwa يا أيها الناس إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا للي شيطاني makiyi ne gare ku don haka ku riƙe shi makiyi shi ma innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'id ba komai shedan yake yi ba yana kiran mutanansa ne domin su kasance daga cikin ma'abuta wuta saboda ya riga ya san tasa ta kare babu abin da yake bakin ciki a cewa ne ya gama da imani ya mutu dan aljanna ne ya san cewa ka riga ka ci karfin sa amma matukar kana numfashi ranka na jikinka shedani bai taba fidda tsammanin zai ruɗe ka ba bai taba fidda tsammanin zai yaudare ka ya fidda kai daga hanyar Allah ka koma kan kafirci ba ibnu jarir at-tabari ya rawaito rahmatullahi alaihi yana cewa a lokacin da annabi adam alayhi salatu wasalam ya ci wannan bishiya wa kana rajulan tawalan mashuqa ya kasance mutum ne mai tsawon gaske kwarai kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin muslim rahmatullahi alaihi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce خلق الله آدم وطوله ستون ذراعا الله سبحانه وتعالى يا هلتي النبي آدم عليه الصلاة والسلام ينا ذراع ستين كاغا يا في جدان سما هوا بيوكي kenan أنا a don haka sai ibnu jarir cikin abin yake cewa annabi adam alaihi salatu wasalam ya kasance mutum ne mai tsawon gaske a lokacin da suka ci wannan bishiya sai ya zamana cewa ya dinga bin bishiyoyin aljanna yana ƙoƙarin samun ganye domin su ɗinka don su suturta al'aurarsu da ita an ce ganyayyakin da suka samu wanda suka tsinka shine abin nan na ɓaure shi yasa aka ce ɓaure Allah ya masa albarka yakan yi abin nan ƴaƴaye sau biyu a shekara yayi a farkon shekara sannan yayi a ƙarshen shekara har sai da ya je wurin wata bishiya shi annabi Adam sai wannan bishiya ta rike sa yayyayyayya fincike. abu ya gagara game da ibnu jarir ya rawaito rahimahullah sai annabi adam ya ce da bishan arsilini ki sake ni ta da shi ba zan sake ka ba Allah subhanahu wa sai ya kira sa ya ce kana gudu na ne ya ce a'a ya Allah ina jin kunyan ka saboda na saba maka menene ya kai ka ga aikata wannan aiki sai annabi adam ya ce hawa'u ce ta umurce ni da wannan aiki Allah subhanahu wa ta'ala sai ce da shi to kaje ka gaya mata sakamakon wannan aiki ba za ta yi ciki ta haihu ba sai dai cikin wahala wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra wato hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atuhu qurha za ta dauki ciki cikin wahala sannan kuma za ta haihu cikin wahala malamai suka ce saboda wannan riwaya ta ibnu jarir dalilin haka ne zaka ga mata suna ɗaukar ciki cikin wahala sannan kuma a haihuwa cikin wahala domin akwai matar da in ta ɗauki ciki ba za ta taɓa yin lafiya ba kuma sai ran da Allah ya sauke ta in cikin nan wata tara ne in ma wata goma sha ɗaya ne ba za ta samu cikakkiyar lafiya ba har sai ta haihu sannan kuma akwai waɗanda Allah ya huwace masu suna ɗaukan cikin ba su ma san sun ɗauka ba sannan kuma su haihu kamar kai ka ce suna hira akwai hakan nan amma mafi yawancin mata sukan ɗauki ciki cikin wahala sannan kuma su sauke cikin wahala saboda wancan al'amari na annabi adam alaihi salatu wasalam a lokacin da Allah ya gaya ma wannan magana sai riwayar ta ce na sai ta yi ƙara Allah subhanahu wa ta'ala sai ce da ita to na rubuta maki ƙara da kuma ƴaƴayen da zaki haifa su ma sun dinga yin ƙara wannan shine dalilin da yasa in bakin ciki ya samu mutum sai ya ɗaura hannu aka ya ce wayyo Allah na ban na lalace saboda wancan ukuba da Allah subhanahu wataala ya daura mu ainihin uwar mu ta fari wato Hawwa'u alaiha salatu da wannan muke iya fahimta kuma har wa yau annabi Adam da Hauwa alaihi salatu wassalam da sun kasance cikin sitira wannan baya ganin al'aurar wannan waccan ba ta ganin al'aurar wannan amma sakamakon cin wannan bishiya da Allah ya ce kasu ci su sai ta bayyana to da wannan muke iya fahimta don matar da zaka ga ta fito a yau wai tana ƙoƙarin bayyanar da al'aurarta tana ƙoƙarin nuna karamomi da mu'ujizozin jikinta to ita ma ta faɗa cikin fishin Allah subhanahu sannan kuma duk matar da za ta sanya matsatsun kaya ko kuma ta bayyanar da al'aurarta to wannan abin da muke iya fahimta bayyanar da al'aura ba wanda zai sa irin wannan kaya sai wanda Allah ya fishi da shi subhanahu domin annabi adam yana cin wannan bishiya al'aurar sai ta bayyana ashe kenan bayyanar da al'aura ga mutane ne waɗanda Allah ya fi shi da su ba ci gaba bane ba wayewa bane amma abin bakin ciki a yau mu musulmai zaka ga suna kokarin koyi da wannan dinke dinke waɗanda Allah subhanahu ta'ala bai sa a yi ba mace ta matsa kasanta ta tamke samanta wai tana tunanin wai ita ta isa wai har tana ganin cewa wannan shine wayewa idan bata yi wannan ba wane ne zai kalle ta ce yana so na taba baku labari wasu shekaru da dama ina tafiya ina biye da wasu mataye guda biyu sai ɗaya take ce da ɗaya haba wacce menene yasa ki dinga sanya gele ba zaki sanya hijabi ba sai ta ce ke dai tunda kin sanya hijabin ki sanya amma ni ba lalle bane in sa saboda ina da kayan da zan tallata wa maza shi yasa don me zan kulle su da hijabi sai dai ke tambaya ta to wani kaya ne gare ki na talla ce ina da kirji na ke ba ki ga yadda suke ba to waɗannan abubuwa in na rufewa zai gande ce yana su da kunne na naji wannan magana ina biye da su don haka sai na sulale na wuce ashe da wannan muke iya fahimta Don matar da za ta sanya kaya matsatsu ko kuma a'a ta bayyanar da al'aurata to babu wanda zai sa irin wannan kaya sai wanda Allah ya fishi da shi subhanahu wataala saboda gashi sakamakon fishi ne Allah ya kado annabi Adam daga aljanna yasa aka koya masa ainihin sana'a abin nan aka sanar da shi sana'a na noma da wahala da komai idan da a ce bai saba din nan ba to da mu gaba ɗaya kowa yana cikin aljanna yau amma kaga a yau rayuwa duk abin da zaka yi sai kai fafutuka ko menene zaka yi sai kai wahala ba mamaki kai manomi ne ba mamaki kafinta ne ba mamaki makeri ne ba mamaki tela ne wani na bani labari yana cewa akwai wani ba amurke da ya zo ziyara najeriya nan sai ya ga kaza tana tsakuran hatsi tana caccaka haka sai ya girgiza kai sai ya dariya sai ya ce kai wato ku dai afirkan nan gaba ɗaya dukka allah ya yi ku ga ko baƙaƙe kuma sai ya yi ku cikin wahala wai kazama ma ba za ta iya cin abinci ba sai ta wahala sai ta yi da ƙarfi sannan za ta iya ci to bare kuma a ce a'a mutum ya ɗauki saɓon Allah shi ne jarinsa kaga wannan ya lalace an samu daga qatada radiyallahu an ya ce a lokacin da annabi adam ya saɓi Allah subhanahu wa ta'ala sai ya roƙi Allah shin ya Allah ina iya tuba Allah subhanahu wa ta'ala sai ce da shi eh kana iya tuba amma dausayi da daula da jin daɗin da kake a ciki ajiya ya riga ya ka wannan babu saura gare ka don haka sai aka saukar da shi daga aljanna aka kawo shi gidan wahala gidan fafutuka da kuma gidan nema to gashi nan تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال النبي آدم da عليهما الصلاة والسلام wassalam sai suka ce rabbana ya mahalicci mu zalamna anfusana lallai mun zalunci kawunan mu da saɓa maka ashe kaga duk mutumin da ya saba ma Allah subhanahu ta'ala kansa ya zalunta ba mamaki ya zanto kai a tunaninka a cikin sabon Allah akwai jin daɗi amma na ɗan lokaci ne ƙanƙani amma kuma kanka ka zalunta wa in lam taghfir lana idan har baka yi mana gafara ba wa tarhamna baka ji kanmu ba lanakunanna minal khasirin wallahi da sannu za mu kasance cikin waɗanda suka yi asara irin wannan magana annabi nuhu alaihi salatu wasalam ya faɗa ma Allah subhanahu wataala qala ya nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعوذك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين إن بك من غفر با يا الله إن بك جك أينا با to da sannu zan kasance daga cikin waɗanda suka yi asara annabi Musa ma ya faɗi irin wannan magana in hiya illa fitnatuka tudillu biha man tasha wa tahdi man tasha anta waliyuna faghfirna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin kai mana gafara ka ji kanmu domin kai ne mafi alkhairin masu yin gafara ashe kenan kaga don mutumin da zai dauki sabon Allah subhanahu wata'ala aikin sa yayi tsammanin wai akwai jin dadi a cikin sabon Allah to ba kowa ya cuta ba in ba kansa ba annabawan Allah subhanahu wata'ala waɗanda suka san Allah suke tsoronsa suke tsoron haɗuwa da Allah subhanahu ta'ala ga kowanne ga abin da yake faɗa Allah in baka yi min gafara ba in baka ji kaina ba da sannu zan kasance daga cikin wanda suka yi asara amma a cikin mu a yau mutum yana sabon Allah kuma har wai duk da haka yana ganin wai shi zai shiga aljanna yana yanka ƴaƴayen mutane ya sha jini yana ganin wai zai shiga aljanna yana zuwa wa maza ta baya wai yana ganin shi wannan zai kai sa aljanna yana yin maɗugo da mata su yi maɗugo ya junansu wai sannan abu ya taso a ɗauki sadaka a kai masallaci a kai makaranta a kai gidan marayu wai duka ana tunanin da wannan aiki na sabon Allah shine za a shiga aljanna dole mu gyara ya uwa musulmi qala habitu ba'dukum qala habitu ba'dukum li ba'din adu ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين to wannan ita ce dalilin gaba da kiyayya tsakanin dan adam da kuma shedani domin shedani yana ganin cewa dalilin annabi adam alaihi salatu wassalam aka raba shi da gidan aljanna to tunda ko an raba shi da gidan aljanna ba zai bar wani ɗan adam a doron duniya ya huta ko ya sarara ba saboda Allah subhanahu ta'ala kamar da ce a cikin suratul baqara قلنا هبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى don mutumin da ya bi shari'ata mutumin da ya bi abin da nace yayi wannan ba zai bace ba ba kuma zai kasance daga cikin waɗanda suka yi asara ba don haka Allah subhanahu sai ya ce da annabi Adam an anshi gafararka an kuma anshi tubarka da wannan malamai suka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta hakan nan ne domin a nuna mana hanyar tuba domin idan da annabi adam alaihi salatu wasalam bai yi kuskuren ba ya kuma tuba an ansa to mu nan a yau da ba mu san yadda in mun yi kuskure za mu koma mu tuba ba amma an nuna masa ya yi kuskure kuma ya ce ya yi kuskuren aka ce to ga hanyar da za ka yi ka tuba a don haka a can Allah ce fatalaka adamu mai rabbihi kalimatin fata alai annabi adam sai aka jefa masa wasu kalmomi ya nemi tuba Allah subhanahu sai gafarta masa malamai suka ce kalmomin su ne waɗannan rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin qala bitu ba'dukum li ba'din adu Allah subhanahu wa ta'ala zai fito to ku sauka ku sauko daga gidan aljanna sashin ku ga sashi kuna masu kin juna malamai sai suka yi bayani anan suka ce ko dai ya zanto sashin mutane da mutane ba su son juna ko kuma ya zanto sashin aljanu da mutane ba su son juna duka wannan kuma ya tabbata waj'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira Allah ya sanya bangare ga bangaren musu zanto fitina ga sashi fitina kai Allah ya baiwa wannan sarauta kana ganin kai ka fi cancanta da sarautan sai ka daura fada da shi ka zame fitina kai aurensa Allah ya baiwa wannan dukiya kana jin haushi ba shi ya kamata Allah ya ba ba ni ne ya kamata ya ba don haka sai ka fara kiyayya da shi Allah ya baiwa wannan karsashi da zafin nema kai kuma bai baka ba ya jarrabe ka da lalaci da kasala sai kana ganin don me Allah zai ba sa ba shi ya kamata ba kai ne ya kamata ya ba Allah ya baiwa wani karatu sai kana ganin a'a ba shi ne ya kamata Allah ya ba ba ni innan ya kamata Allah ya ba don me zai faɗa a saurare shi don haka kaga kiyayyar ɗan adam kenan da kuma ɗan uwansa ɗan adam haka kuma Allah ya mana bayanin akwai kiyayya kuma tsakanin mutane da kuma aljanu Allah ya ce subhanahu ta'ala wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al-qawli ghurura sashin su ba su san sashi daga cikin mutane ba mamaki zanto aljani bai san ka saboda kai kana son Allah subhanahu ta'ala dan wannan na gansa akan wata yarinya da wani aljani ya kamata. sai yake cewa shi abinda yasa ya kamata saboda musuluncinta wai har yake ƙara cewa shi ai saboda ƙin musulunci da musulmai baya iya tsallaka ruwan alwala domin gudun kada ya zama musulmi kaga kiyayya ta kai kiyayya a don haka qala habitu ba'dukum li ba'din adu Allah yace ku sauka bangaren ku ga bangare za ku ta kiyayya walakum fil ardi mustaqar amma kuna da matabbata a doran kasa wa mata'un ila suna sannan kuna da dan wani jin daɗi zuwa dan wani lokaci kaɗan an samu daga abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma yace ce abinda ake nufi da mustaqar matabbata wato kuna da kabari a cikin ƙasa an kuma samu a wata riwaya daga gare shi radiyallahu anhuma ya ce wato kuna da ainihin matabbata a cikin ƙasa da kuma saman ƙasa bi ma'ana idan za ku rayu Allah subhanahu wata'ala zai raya ku a doron ƙasa alam naj'al al-ardha mihada sannan kuma idan kun mutu za a da ku cikin ƙasa ne alam naj'al al fata, kifata ahya'an wa amwata ka rayu a saman ƙasa duk ka ƙare rayuwarka gaba ɗaya sannan kuma idan ka mutu sai a sake mai da kai cikin ƙasa to shine walakum fil ardi mustaqar kuna da matabbata a cikin ƙasa a doron ƙasa wa mata'un ilahin sannan kuma kuna da ɗan wani jin daɗi a doron duniyan nan zuwa ɗan wani lokaci kaɗan ka duba ka ga misali idan ka duba ka kalli kanka da kyau inda misali kana da wani ajiyayyen hoto da ka ajiye ka kalli kanka yanzu a madubi sai ka ga kamar wani ɗan uwanka ne ba kai ba saboda yanayinka ya canza ƙarfinka ya ta san makarewa an maka ƙawa da farin gashi ba mamaki sannu sannu zai a waye gari ya zanto da bakin nan na jikinka gaba daya an waye gari yanzu duka babu baki ya koma fari gaba daya don haka kana da matabbata a doran kasa sannan zuwa dan wani lokaci kadan kuma koya Allah ya baka karfi subhanahu wataala koya ya baka mulki ya baka kasaita koya shekarunka suka tsawaita dole za a waye gari wata ran a ce baka saboda ba alƙawarin Allah bane kowa na duniya ya dawama innaka mayyitun wa innahum كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل نفس ذائقة الموت وكل نفس ذائقة الموت فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الله يشي أيها الدنيا ba wata ababa ce face rayuwa ce ta rudi dan kaɗan idan ka kalle ka a yanzu a shekarunka akwai waɗanda aka rasa ba laifi suka yi ba ba wai dan su zame barazana ne ga Allah subhanahu wataala a Allah ya rubuta musu karancin kwana sannan kuma idan ka koma ba mamaki a shekarunka a yau sai ka samu irin ka yanzu duka kowa ya kare sai kai kadai ko kuma ka ce ka ji labarin akwai wani abokinka amma yanzu baka san inda yake ba saboda ba mai shekaru irin naka to ashe kenan kun ga duk yadda rayuwa ta da dan adam yana da iyaka kuma Allah ya iyakance in lokacin yayi Allah subhanahu wataala zai kira abinsa sannan ya koma gare shi qala fiha qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tusrafun qala Allah subhanahu wataala sai yace fiha a cikin ƙasa tahyawna za ku rayu wa fiha a cikin ƙasa tamutuna za ku mutu wa minha daga cikin ƙasa rajuna za a fito da ku wani lokaci kuma wato wannan aya an samu irin ta ainihi a cikin suratul taha minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra kaga dai daga ƙasar nan aka halicce ka sannan kuma cikin ƙasa za a maishe ka sannan kuma daga cikin ƙasar nan za a fidda kai a wani karo daban babu abin da za ka iya wa ɗan adam in ya mutu na gatanci irin ka sanya shi a cikin ƙasa gata ne kai wa dan adam saboda inda za a ce kowa in ya mutu a bashi a inda yake anan da sararin ƙasa kuma ba za ta iya rayuwa ga na raye ba ba za ta zaunu ba me yasa saboda tsananin warin da za a samu kai gawar ka ta mutu ka batta anan gawar wannan ta mutu an batta a can ta wancan an batta anan to inda kowa idan mutuminsa ya mutu za a ce a bashi anan a inda ya mutu ba za a binne shi ba to da mutanen da suke rayuwa kuma da rayuwar ta yi musu kunci da ba za su iya rayuwa ba muna fahimta ta amma gatan da zaka yi wa dan adam shine zaka je ka ɗauke shi ka je ka za shi a cikin ƙasa wannan babu gatar da tafi wannan sannan wannan al'amari ne dinnan da kai da shi da ita za a wayi gari yadda ka je ka wani kai ma haka za a wayi gari wata ran haka za a saka a cikin ƙasa to ashe kenan kun ga ya zama dole ga ɗan adam yayi tattalin irin waɗannan kwanuka ba almara ba ce ba ba mafarki bane ba wani al'amari ne wanda an rubuta kuma wallahi sai ka in masa duk yadda ka shekara sai an mai da kai cikin ƙasa don haka wani tattali kai wannan komawa amma abin takaici abin bakin ciki sai ka ga yadda nake cewa ajiya babu karatu amma akwai imani amma a yau karatu ya yi yawa kuma sai zukata suka ƙeƙashi shi ne abin da yake faruwa ajiya babu karatu amma mutane suna tsoron Allah suna jin tsoron fishin Allah subhanahu wataala amma a yau za ka yi karatu a ɗakinka kana iya yi a gidanka kana iya yi ta kafofin yaɗa labarai ba sai ma ka yi tattaki ka tafi wani wuri ba amma sai aka waye gari kuma zukata sun ƙeƙashi an ce ana son Allah amma a baki an ce ana bin Allah amma a baki an ce wai ga musuluncin amma duka a baki to dole ne dan adam ya tattalin irin waɗannan kwanuka yanzu kana rayuwa a cikin ƙasa ka yi tunanin ran da za a maishe ka cikin ƙasa ka yi tunanin ran da za a kirayo ka a tado da kai daga cikin ƙasa babu wani mutum wanda zai kare ka babu wani mutum wanda kuma zai zo ya tare ka wurin Allah subhanahu wataala na to an ce da ni lokaci yayi sai filin tambayoyi insha Allah za mu bude idan akwai tambaya sai malam ya karanta mana eh a karanta tun da babu waɗancan gan su wannan ce assalamu alaikum malam shin wani itace ne annabi adam alaihi salatu wassalam ya ci to ina jin mai tambaya ya zo a makare an ce shajaratul karm wato itacen eh, wato inabi an ce shajaratul sumbula kamar da aka samu daga Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu da sanadin da bai inganta ba wato zangarni ya ce haka yaje ya ci to babu dai wani nassi sahihi sarihi salimi wanda ya ce ga irin bishiyar da ya ci abinda aka ce kawai ka nisanci wannan bishiya amma kuma sai ya ci wannan bishiya wannan shine wallahu a'lam wanda ce assalamu alaikum malam don Allah a jawo hankalin 'yan uwa masu cewa in dai suna raye ba za su ba ma shaidan kunya ba to wannan kuskure ne saboda don mutumin da ka gani ƙarfinsa ko dabarunsa ba za su iya hana shi shiga aljanna ko kuma su kai shiga aljanna ba babu wani mutum daga cikinmu za mu karanto gaba kaɗan Allah ya mana ararai a gobe za mu ga wasu hadisai da suke bayani akwai mutumin da zai zo za ka gan yana aiki irin na wuta amma kuma ba a rubuto masa shiga wutar ba Dan haka sai rikide karshen rayuwa ya koma aikin aljanna don dama shi dan aljanna ne akwai wanda za ka gani Allah ya yi mana tsari yana aiki kan sirafi gashi akan hanya daidaitatta amma kuma ba a rubuta mai shiga aljannan ba ƙarshen al'amari sai kuma ya juya ya zama dan wuta saboda ba a rubuta shiga aljannan ba don haka karka cewa in kana raye ba za ka baiwa shedan kunya ba saboda kaman kana nuna cewa kai kake da yi kenan ba kai kake da yi ba kai dai ka roki Allah Allah ya sa ka fi karfin zuciyarka wannan shi wannan yace assalamu alaikum da fatan Allah subhanahu wataala ya karbi ibadunmu kuma ya sada mu da rahamarsa malam wanda raskannuwa ya same shi a cikin sallah ya manta bai yi qabli ba ko ba adi ba har ya tashi ya tafi to in ya tuno ya zai yi to malamai sun ce duk wanda abu ya rikice masa ko qabli ko ba adi duk wanda yayi ya samu yayi don haka sai ya koma yayi ba adiyarsa da nufin wancan sallah da ta rikirkice kuma insha Allahu sallah ta yi duk sanda ka rasa me za ka yi ƙabli za ka yi ko ba'adi malamai sun ce duk wanda ka yi ka yi da niyya insha Allah sallah ta isan maka kuma sallah ta cika wallahu a'lam to abin nan masu ke mara sai ku kace subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk gabanin a tashi